Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya mu a gidajen rediyon amfani, fara'a, niyya, sarauniya da dalol FM a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa rediyo a kuma sun kasar Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na hantsi. da ni Hassan maina kaina zan gabatar. A shirin za ji cewar 'yan Boko Haram sun fara karfi a jihar Niger da kuma yin barazana ga karatun zamani. Mutanen nan sun zo sun mamaye wuraren nan ba abin da suke sai kokarin su jawo hankulan mutane domin su bijire ma gwamnati. Gidauniyar Sharon Griffin ta Amurka ta raba tallafi a jihar Abia. 'yan siyasa da dama na mara baya ga zaben karfin ke a fidda 'yan takara na jam'iyyu. cin hanci yayi yawa a cikin rashin zaben mutane na gari ya yi yawa ɗauki ɗora ya yi yawa wato ko kana so ko ba a so. a jamhuriyar Nijar kuma masu kare 'yancin mata sun dage don mata su rika bayyana cin zarafin da aka yi musu. mata sosai suke samun musgunawa kamar ta yaɗe kamar ta an raba ka da gidanka kamar ta an raba ka da iyalinka. waɗannan za su zo muku a cikin wannan shiri na yanzu sai ku biyo mu a hankali. Yau Juma'a muna tafi da shirin yanayi da muhalli da Hajiya Aisha Mu'azu. Amma da farko sai ku gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya daga birnin Washington DC. Juma Assalamu alaikum Juma'at Mubarak da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. Amurkawa sun cika filayen wasan kwallon kafa suka yi fareti da kuma taruwa cikin walwala jiya Alhamis don liyafa ta iyali tare da nuna godiya ga sake bikin al'adun ranar godiya wato Thanksgiving tun bayan barkewar cutar coronavirus da ta sa mutane da yawa kulle cikin gida a bara. An fara bikin ne a farkon karni na 17 lokacin da mahajja daga Turai da 'yan asalin Amurka suka taru da don raba kyautar kaka. A zamanin yau kusantar dogon hutun ƙarshen makon yakan haifar da tafiye-tafiye yayin da iyalai da ke wasu wurare ke taruwa don cin abinci. Sakamakon mutuwa daga COVID-19 da kamuwa da cuta da ke karuwa a bara mutane da yawa sun haɗu don cin abinci da tolo-tolo ta hanyar bidiyo na yanar gizo wato Zoom. Yanzu da aka samu allurar rigakafin cutar kimanin mutane miliyan 53.4 suka yi bulaguro don saduwa su yi Thanksgiving. an gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a afirka ta kudu wanda masana kimiyya suka ce abin damuwa ne saboda karfin canza launi da kuma saurin yaduwa a tsakanin matasa a Gauteng, ladin da ya fi yawan jama'a a kasar in ji ministan lafiya joe Fowler a ranar alhamis Kwayar cutar coronavirus tana sauyin fasali yayin da take yaduwa kuma yawancin sabbin nau'in da suka hada da waɗanda suka zama abin damuwa galibi suna mutuwa kawai. Masana kimiyya suna sa ido kan yiwuwar sauye-sauye da za su iya sa kwayar cutar ta zama mai yaduwa ko kuma mai kisa. Amma tantance ko sabbin bambance-bambancen za su yi tasirin lafiyar jama'a na iya ɗaukar lokaci. dubin dubatan 'yan kasar sudan ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan birnin khartoum da wasu biranen kasar a jiya alhamis inda suke ci gaba da matsa lamba kan shugabannin sojoji bayan da suka kulla yarjejeniyar maido da firaministan farar hula da aka hambarar a juyin mulkin wata daya da ya gabata fitattun jami'in siyasa da masu zanga-zangar adawa da gwamnatin sudan sun nuna adawa ga matakin da firaminista abdallah hamdok ya yanke a ranar lahadi da ta gabata na rattaba hannu kan yarjejeniya da sojoji inda wasu ke cewa cin amana ne ko kuma suka ce yana sa siyasa a batun kwace mulki juyin juya halin sauyi na mutane ne sojoji su koma bariki masu zanga-zanga sun yi ta furta hakan a aldaim wata gundumar masu aiki a khartoum sun yi kira da a yi adalci ga waɗanda aka kashe a zanga-zangar farko Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran kasar Rasha ya bayyana cewa wani barin iskar gas a wata mahakar kwal a yankin Siberia ta kashe akalla mutane 52 a jiya Alhamis, ciki har da masu aikin ceto shida da aka tura domin kokarin fitar da mutane da dama a wani bala'i mafi muni da Rasha ta fuskanta tun zamanin mulkin Soviet. Kwamitin bincike na yankin ya ce an kama mutane uku da suka hada da daraktan ma'adanan Listyavania Kenya da mataimakinsa bisa zargin su da karya dokokin kare lafiyar masana'antu. An ce ma'aikatan haƙar ma'adanai sun shaƙe a lokacin da iskar gas ta cika. Gidan talabijin na ƙasar ya ce masu gabatar da ƙara sun yi imanin cewa an samu fashewar gubar methane waɗanda suka mutu sun haɗa da masu haƙar ma'adanai sha ɗaya da aka tabbatar sun mutu talatin da biyar da aka ce sun ɓace da kuma ma'aikatan ceto shida. Sojojin Burkina Faso uku ne suka mutu kana wasu 'yan ta'adda sha ɗaya sun mutu a wani hari da aka kai wa sojojin a ranar Laraba a cewar rundunar a daidai lokacin da taɓarɓarewar tsaro ta haifar da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. A wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce an kai harin ne kan wata rundunar soji a fiyo da ke yankin Yatenga. kyakkyawan niyya larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan gwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da ƴaƴanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko ka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba ya assalamu alaikum Ustaz Tijjani Bala Kalarawi kenan. labaran duniyar kenaka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai rahotanni rahotanni daga jihar Niger na bayyana fargabar kutsawar 'yan boko haram da kuma ke kawo barazana ga zuwa makarantu a karamar hukumar shiroro har ma 'yan ta'addan na awon gaba da 'yan mata da sunan aure daga mina ga rahoton wakilinmu mustapha nasiru batsari a yanzu dai bayanai sun nuna cewa mayakan na boko haram sun fara hana kai yara makarantun boko da kuma kwace yaransu mata da sunan sun aure su a wani taron manema labarai sakataren gwamnatin jihar niger ahmed ibrahim matane ya zayyano sunayen garuruwan da 'yan boko haram ɗin suka mamaye a yankin ta ƙaramar hukumar shiroro waɗansu akidodi da kuma waɗansu rayuwansu da muke gani su ma sun yi alaƙa da boko haram da kuma iswab a nan muna magana ƙauyuka kamar da suka hada da kwaki kusaso kawure kurebe madaka cikuba eburo da falali duk wa'annan wuraren ƙauyukan nan mutanen nan sun zo sun mamaye wuraren nan ba abin da suke sai ƙoƙarin su jawo hankulan mutane domin su bijire ma gwamnati kuma su ɗauki wayannan akidoji nasu ba sa son boko ba kuma ba sa son duk wani abin da yake ba nasu akidan ba. Tene dai mazauna wannan yankuna suka tabbatar da cewa 'yan boko haram din suna cin karensu babu babbaka kamar yadda wannan da ya buƙaci a sake sunansa ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. kuma yanzu wayannan boko haram har sun kai da kama a furebe da wasu ƙauyuka sun ma fara kwasan 'ya'ya mata sukan zo gari kawai su ce sun biyu yan mata kaza sun aure su to abubuwan ya wuce duk yadda ake tunani yanzu a haka kawai su ce sun dauki matan muke da su kome sukan zo har cikin wurin saboda babu wani jami'in tsaro a wurin da sauran sukan zo su tara mutane bayan sun ce sun yi wa'azi sannan su ɗebe mata da suke so ce sun aurar da su kamar a kure biyu sun ɗibi mata wanda sun ce sun aure su sannan akwai wani ƙauye ce ana ce rana su ma sun ɗibi mata da sabon gida duk cewa su sun aure su za su zo gaba da gaba su ce kawai yarka mun ɗauke suna wurin mu mun aure ta to abubuwan haka suke ta faruwa yanzu haka. ko a ranar laraban nan ma gwamnatin jihar niger ta tabbatar da cewa mayakan kungiyar islama ta iswap a yankin yammacin afirka ta fara aikin kafa daula a yankin gandun daji na kayinji da ke karamar hukumar bargu a jihar niger mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a nigeria gidauniyar sharon griffin ta amurka ta soka a yankin uturu na jihar abia inda ta agazawa ɗaruruwan mutane wakilinmu alphonsus okoro igwe ya aiko mana da wannan rahoto ɗaruruwan jama'a ne suka fito a garin uturu da ke jihar abia don cin moriyar kyautar agajin jinya da kuma magunguna wacce gidauniyar Sharon Griffin da ke kasar Amurka ta bada. A wani shirin inganta lafiyar al'umma da ta gudanar a garin jiya Alhamis. Honorable Jude Udachara wani shugaban al'umma ne da ya gayyato gidauniyar. Ya ce ba ka iya takama da kasancewar likitoci sama da hudu a nan garin Uturu, kuma akasarin cibiyoyin lafiya ba su da likitoci. Ban san abin da ya sa ake barin likitoci masu hidimar ƙasa birane kaɗai ba. yayin da ana tura su karkara a jihar Legas. To bisa wannan karancin likitoci ne ya sa muka sanar da al'umma su zo a dubi lafiyarsu, su samu jinya a kuma ba su magunguna kyauta. Daga bisani dai, shirin ya bar wasu daga jama'ar da suka amfana suna ta tofin Allah san barka da fatan alkhairi. ezinne felicia m na ndị ahụ elere m ahụ m ahụ ahụ elere felicia nwankwo kenan tana cewa ina ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan an dubi lafiyata kuma an bani magunguna sun yi alkawarin cewa kowa zai samu kyakkyawar kulawa da magani tunda suna da likitoci da dama ina farin ciki sosai tare da musu fatan alkhairi Na godewa Allah da ya sa aka tuna da mu. Kenan muryar Chief Donatus Okuba inda yake cewa godiya ta tabbata ga Allah cewa ina ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi magani yau. Ina wa likitocin da ma wanda ya gayyato su godiya da fatan Allah ya saka musu da alkhairi. yayin da Chief Christian Oji ya bayyana cewa ya ce ina fama da cututtuka daban-daban. Ina da ciwon ido kuma yanzu na yi jinyar ciwon alsa da hawan jini. Alal hakika na gamsu sosai da abin da na gani. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Abuja. A daidai lokacin da ake hasashen gwamnoni na neman dakatar da nasarar sanya hannu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a kan dokar zaɓe da ta ba da damar gudanar da zaɓen fidda gwani na 'yan takara ta hanyar 'yan tinke wato ƙato bayan ƙato. 'Yan siyasa da dama na nuna tsarin shi zai tabbatar da adalci. Ɗan kwamitin tallafawa zaɓen shugaba Buhari Alhaji Musa Abubakar ɗan Malikin Kebbi ya ba wa 'yan majalisar dokoki bisa amincewa da dokar. Ina yi ma sanatoci godiya da kuma 'yan majalisar ƙasa wato members na House of Rep godiya na ganin cewa da jam'iyyu suka kule suka lalace cin hanci yi yawa a cikin rashin zaben mutane na gari yi yawa ɗauki ɗora ya yawa wato ko kana so ko ba a so waɗanda ke rike da jam'iyyar yanzu su ɗauki mutane su ɗora waɗanda duk da gidajensu ba a zaɓen su amma saboda suna da wato masu gidaje ko gwamna ko wani wanda ka faɗa a cikin jam'iyya ya ɗora shi to wannan shi zai mana magani a samu sahihin zaɓe wato talakawa a da musu da 'yancinsu talakawa a da musu da cewa in sun yi zaɓe ba za su yi kuka ba in ko suka yi kuka to su suka zo suka sake zaɓe abin da ba su da an ce duk ɗan jam'iyya zai iya zo ya zaɓe wani wato a yi shi malam bayan malam ko hajiya bayan hajiya ko Kato bayan Kato ni ina cikin waɗanda ke ba da goyon baya ga wannan shawara da 'yan sanatoci suka yi da majalisar tarayya na ina jinjina musu kwarai da gaske in ka ga an yi wannan wallahi wani ko an ce shi to zaɓe bai hitowa don ya san ba za a zaɓe shi ba kuɗin shi ba za su yi aiki ba don yanzu misali zan baka tarayya ga baki ɗaya duk inda in takara yake na shugaban kasa sai an zaɓe shi kowane mazaɓa duk inda ɗan takara yake na gwamna sai an zaɓe shi a jiha kowace mazaɓa duk inda ɗan takara yake na sanata sai an zaɓo shi to idan ba ka da horin jini ka ɗauka ko kansila kake a ango ko in ba ka da horin jini ai ba za ka isa kai to zaɓe ba wannan shi zai magan don ba da ba wanda ke da kuɗin da zai iya sai waɗannan mutane sai dai a zaɓe ka don horin jininka ka kuma wannan shi zai muna maganin ɗauki ɗora wato a ɗauko mutum a zaɓe shi kuma shi ya san talaka suka zaɓe shi ne zo zai musu aiki ba kuɗin suka kawo shi ba saboda haka wannan shine babban abun da ya kamata a samu wannan doka hannu kuma ina kira ga shugaban ƙasa da ya ce yana haɗa ma mutane yana son a yi gyaran zaɓe a najeriya to ba abun da zai gyara zaɓe a najeriya na farko masomin ne wannan don za a samu 'yan takara na kwarai kamar yadda ya san shi kan shi ba kuɗi suka kawo shi ba mutane kyautata zato mutumin kirki ne suka zaɓe shi to shi zai sa a samu mutane na gari tun daga shugaban ƙasa har gwamna har sanata haɗɗan majalisar tarayya haɗɗan majalisar jiha hatta kansila da chairman da izinin allah wanga shi zai kawo mutane na gari amma middin bai samu wannan doka hannu ba to mutanen najeriya za ce ba da gaske kai ba wato dalili da yasa wasu 'yan jam'iyya ba su su ni tunan da allah ya kaddare ni na shigo jam'iyya na shigo jam'iyya ne ta hamanya ta neman a yi gaskiya shi a dalilin bin shugaban kasa buhari tun daga shekara ta da uku har zuwa lokacin da Allah ya sa ci zaɓe irin wannan saboda kyautata zato da cewa mutum ne mai gaskiya to amma in ka ce yanzu wai dan siyasa don ko kana wallahi ni ko mukamin ko mukamin ke gare ni yanzu na jam'iyya wallahi in dai za a yi gaskiya zan hisanta saboda na san Allah zai biya mu amma idan zalunci ne komi muka samu cikin zalunci zai kare kuma ba zai dore ba kuma abin da nake so mutane su amfani da shi shine mutane waɗanda ka ganin wai an zaɓe su don haka in aka yi wannan ba su da unhwani ai akwai inda za su yi unhwani domin su waɗanda aka zaɓa ai su za su zo a kamu sakamakon zaɓe su in suka yi rashin gaskiya wannan lokaci za su gane cewa gaskiya yanzu na da unhwani don in an zaɓo ka an san mutumin da ya ci zaɓe kace za ka canza komai zai iya faruwa saboda haka shugaban kasa kamar yadda wani ban Allah ina ina ina ina jinjina mishi babba kaita da ya magana cewa sun hito ne suna yin wannan abu don talakawa ni ma na hito ne ina yi don talakawa don ba don komi ba talakawa suka suke da ƙuri'a su za su yi zaɓe don haka mu ni dai ina cikin masu buƙatar a yi wannan zaɓe ba don kowa ba don a shirya gaskiya a najeriya mu samu cin hanci ai cin hanci da rashawa da ake magana wannan yana cikin shi babban daɗin da na ji cewa in bai masa hannu ba su suna da iko su dawo da dokar su sa mata hannu to su su sa ta hannu kuma 'yan najeriya za su koyi bayan su su bar shugaban kasar ra'ayin abubakar musa dan malikin kebbi shi kuma matashin dan siyasa daga arewa maso gabashin najeriya sale bakoro da maturu na shawartar sanata kabiru marafa da ya daina takalar shugaban kwamitin riko na jami'ar apc gwamna mai malabu ne ta hanyar kushe zurfin iliminsa Abakuro ya ce irin wannan rashin jituwa da sanata marafa ke jagoranta ita ta kai ga rasa kujerar jam'iyyar apc a jihar zamfara a zaben shekara ta 2019 shi ba ma ɗaukansa mutumin da zai kawo ci gaba a jam'iyya saboda ire-iren halayensa su suka sa muka rasa gwamnati a jam'iyyar apc a zamfara duk wasu hargagiya da yake na rashin biyayya ga uwar jam'iyya ta ƙasa ya sani duk wani abu idan aka ce akwai shugabanci to ya zama wajibi a yi biyayya babu yadda za a yi kara cikin jam'iyya sai lallai abin da ranka yake so za a yi maka shi adalci yake bukata in aka ce an yi adalci ko ranka yana so ko baya so ya zama wajibi ka yi biyayya tarihin ka dama kai dan jam'iyyar PDP ne so saboda haka kofa buɗe take daga koma jam'iyyar ka akan ka zo kana taiwa mai girma shugaban jam'iyyar ta riko gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Malabu ne ba a san cikakken dan jam'iyya ko a wace irin jam'iyya kake ya zama wajibi ka biyayya ga shugaban jam'iyya ina kira ga babban murya gwamnan Matawalle Maradun da ka rike Abdulaziz Yare hannu biyu ku tafi ku haɗa kanku ku kawo al'ummar jihar Zamfara ci gaba ku zama sanadin da za ku kawo al'ummar jihar Zamfara zaman lafiya muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Yanzu kuma za mu shiga jamhuriyar Nijar inda masu gwagwarmayar kare 'yancin mata suka dage don jan hankalin mata su rika bayyana cin zarafin da aka yi musu. Hajiya ne ɗaya ce daga cikin shugabannin kare 'yancin mata a Nijar ɗin. muzgunawa ba abu bane da ya kamata a mace mace yan uwa ce mace abokiyar shawara ce bai kamata ba a ce ana sa cikin halin eh, takura cikin ana musguna mata ko yaya zaki iya bayyana mana matsayin ko kuma in ce kin shi wannan musguna ma mata yake a wannan kasa ta mu ma kasan mu mata suna cikin halin akwai diyar suke cikin halin musgunawa balle in an ɗauki jiha inda gabaskin mu da yammakin mu ana tashin hankali mata sosai suke samun musgunawa kamar ta yaɗe kamar ta an raba ka da gidanka kamar wata an raba ka da iyalinka an hana ka kaje ka yi sana'a ko noma mata tunda akwai masu abu amma an hana su su yi saboda cikin abin gada ake na tashin hankali in kika doka nan ma inda mu muke da zaman lafiya security akwai mata da yawa wanda suke samun takurawa abokan zama ne eh, mazaje ne wurin aiki ne duka ana samu wannan kungiya ta ku ita ce mai yaki da musguna ma mata kamar wanne irin rawa ne take takawa ko kuma wasu irin ayyuka ne kuka yi wanda za a iya cewa an samu nasarori game da takura ma mata to alhamdulillah mu dai kungiyar mu ta je unguwa unguwa mun yi waye kai mun yi hira da yan fada mun yi hira da gurfaman femina kungiyoyin mata mun faɗi irin aikin da kungiyar mu take mun faɗi irin takurarin da mata suke samu kuma kowa ya gane cewa ba abu bane za a yarda da shi ba abu bane da za a bunga kenan mu a kungiyance abun da muke yi muna waye kai kuma muna sauraron karan mata kuma muna raka su gurin hakuma inda ya kamata ko ta gargajiya ce ko ta bariki a saurare su su aji kukansu su samu biyan bukata matan suna hutuwa suna magana a da ne wannan ba yi amma yanzu sosai mata suke hutuwa da ki san yaɗe ma shine abun kumya uwaye kai su lullube ba sa hudi to amma alhamdulillah wannan duka yawo da muka yi da zagayawa cikin unguwa unguwoyi na da magaran da cikin ƙauyuka wallahi alhamdulillah yi mutane sun gane suna fitowa suna hudu bangaren shari'a kuma ba kamar aka samu aka samu wanda aka malehi ko aka musguna ma an aka je wajen shari'a nan ma ana samun Eh, dace na huda ma mutum hakin shi eh alhamdulillah gaskiya ana samu eh, jinjina ko mashara'anta na gargajiya suna sauraron mata kuma suna eh, ba su dama su kwaɗi abin da suke ciki kuma ana ɗaukan matakai sai dai kin san mun muke raka su sai dai a ko ina wata rana kaɗan ana samun inda ba kullum ne ba za a ce an samu biyan bukata amma dai bakin kokari dai alhamdulillah mata ana sauraron su kuma ana sa su cikin hakkin su mai kare 'yancin mata a jamhuriyar Nijar Hajiya Umma Dine a zantawarta da wakiliyarmu Tamar Abari. A gaishe ku masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ana da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. To duk da cewa an kammala taron COP26 sakamakon abubuwan da suka wakana a lokacin taron ba za su gushe da yanzu ba musamman ma idan aka yi la'akari da irin alkawuran da shugabanni suke ɗauka tun shekaru bila adadin ba tare da cikawa ba yanayin da ya sanya 'yan rajin kare muhalli daga sassan duniya kamar umar sale anka ɗaukan matakai a birnin glasgow mu dai da muke eh, yan kungiyoyi na rajin kare muhalli dole aka fita titi aka fara zanga-zanga domin akwai wani taro ma da na je na biodiversity summit ba ma a gurin wannan taron ba ne shi ma taro ne na duniya da ya kamata a yi a wata kasa saboda wannan abin da za a yi na cop suka dawo da shi glasgow wato da na je taron a cikin central glasgow 'yan rajin kare muhalli suka zo suka cika gurin suka nemi su hana a yi taron da ba dan an zo da 'yan sanda sun kakkare ba da ba za ma iya ba domin me kowa ya fusata cewar alkawuran da aka zo da su ba a cika ba na da na kuɗi da aka yi alkawari kuma yanzu ba ma a zo da wani kyakkyawan tsari domin ya kamata action plan a ce yana da lokaci domin rai gare shi a ce ya ka lokaci kaza za a fara a tsaye da shi lokaci kaza so kuma kasan ma da ta ɗauki nauyin za ta yi ita ma kasa ce da duk da ta ci gaba misira wato egypt za a yi a na gaba so mu fatanmu shine mu gama su ma zauna tukuna wayannan abubuwan da aka yi tattauna su ma ma je su sake zama a gama ta yaya za a cimma ma burin wannan abin da ba bai mana din ba kuma najeriya da sauran kasashen da suke tasowa gwiwa ta yi sanyi domin mai ko da sun ce za su ba da wannan kuɗin wato tsare-tsaren da suke sawa kafin ka karɓi wannan kuɗin sai ƙasar da take da juriya da ma'aikata waɗanda suka kware da jajircewa yadda za a ba da wannan kuɗin in ba haka ba kuɗin ma ba za ma su karɓi ba dan za su yi ta sa kuku yi wasu tsare-tsare ne wanda daga karshe ma sai ka nemi ko ka gajiya ko kuma kaga ka ga dai wannan abun ba na kare ba ne amma na ga shi shugaban kasa muhammadu buhari mai magana da yawunsa wato malam garba shehu ya fitar da sanarwar cewar ya sa hannu akan dokoki na kula da climate change wato eh, canjin yanayi da kuma ɗumamarsa shin wai menene mahimmancin matakan da kasashen duniya suke ɗauka don rage ɗumamar yanayi? Ci gaba ne, amma gaskiya kasashe da suka ci gaba suke ba sa yi wa ƙanana adalci domin abin nasu ya koma ma ko in kula ba su damu ba ba kuma abu da za a yi musu ba. Kamata ya ce akwai tsari ko kuma wata doka da ta zo da yadda za a yi idan ba ku cika alkawuran ku ba akwai abubuwan da za a iya muku. Shi yasa mutane ba su ma damu da farko ba ba ma a tuna cewar menene ya kamata a yi ba. Shi sakataren majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin kula da dumamar yanayi ya ba da haƙuri akan batutuwa da basu yiwu ba domin suma ba haka suka zata ba. A wani ɓangaren kuma, Dr. Salisu Dahiru na shirin New Map a nan Najeriya ya ce haɗin kan ƙasar Sin da Amurka a taron COP26 zai haifar da ɗa mai ido. Ko ina dalili? kasan america da kasan china sun fidda uh, wani sanarwa mai muhimmanci a na haɗin gwiwa tsakanin su inda suka tabbatarwa duniya cewa sun amince za su yi aiki tare za su yi aiki na haɗin gwiwa domin su tabbatar cewa a matakan da ya kamata a ɗauka na rage ɗimaman yanayi wadda da an tsara shi ne ba za a fara yin sa ba sai kusan shekara alif dubu biyu da talatin da biyar suna son su tabbatar cewa sun fara aiki da shi nan da shekara uku kenan zuwa alif dubu biyu da ishirin da biyar wadda a karon farko sau da yawa idan an zo wannan a taro amurka da china za a gansu a suna hannun riga ne ba a samun wani haɗin kai a tsakanin su sai dai bambanci bambanci amma abin mamaki sai gashi sun fidda matsaya guda akan wannan shiri wadda kusan duniya baki daya da sauran wakilan a kasashe daban-daban a wannan taro sun ɗauki abin da muhimmanci kuma kamar wata hasashe ce wadda yake nuna kamar canjin alkibla a tsakanin waɗannan ƙasashe. Tobi sauraro yau anan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu umar sada anka da dr salisu dahiru da kuma a lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma salomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu da ke mana fatar alkhairi. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman sai kuma can an jima da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Wato kimanin karfe uku kenan agogon GMT. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da wani shirin sabon a shirinmu na ranar kenan. Amma kafin lokacin Hassan maina kaina sallama da ku, mu lafiya.